Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a ɗaya ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanin labarai. Kanin labarai. A mako mai zuwa ne ake sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta ta kasar Indonesia. Mummunar iska mai tafe da ruwa mai karfi ta Idaliya ta fara tunkarar komawa teku. A ranar Laraba ne sakatare da na Majalisar Ɗinkin Duniya ya samar da wasu muhimman ƙudurori ga Rasha. To, kalin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci Najeriya kan batun yaƙi da ta'addanci. za kuma a ji cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gana da majalisar koli ta addinin musulunci karkashin mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku kan bukatar ɗage ma nijar takunkuman da aka ƙaƙaba mata shugaba bola ahmed tinubu ya yi wa musamman shi sultan muhammad sa'ad wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lalle fa an cima wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa nijar hari kamar kowace safiyar ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa za kuma a ji nasihar juma'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A mako mai zuwa ake sara mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta inda za ta gana da shugabannin kungiyar ƙasashen kudancin Asiya a babbar taron da ƙasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar kungiyar mai barin gado da ke da mambobi goma. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai haɗa ƙungiyar ƙasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka china rasha australia india japan new zealand da koriya ta kudu Ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya da suka tsaya kan ƙa'idojinsu masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi ƙudurorin nasu da kauce matsoma baki cikin al'amarin cikin gidan sauran ƙasashe. Waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da rauni wajen kula da al'amuran da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya hada da takaddamar kogin kudancin china china ta ce tana da ikon mallaka akan mafi yawan ruwan da layin da ta fadada da ake ce ma nine dash line da ya yi hannun riga da ikirarin mallaka da taiwan ke yi da kasashe hudu mambobin kungiyar ta kasashen yankin kudancin asiya da suka hada da vietnam philippines malaysia da brunei tun a farkon watan agusta shugaban amurka joe biden da takwarorin nasa na japan da korea ta kudu suka sha alwashin mai da martani da murya daya ga duk wani rikici da ya shafi yankin inda a karan farko suka fito fili suka yi nuni da mummunar ɗabi'ar rasha a yankin ruwan mummunar iska mai tafa da ruwa da ake aka yi wa lakabi da idaliya a yanzu ta fara tunkarar komawa teku bayan ɓannar da ambaliyar tata ta haifar a yankunan yankin kudancin amurka a ranar laraba ne idaliya ta afkawa yankin florida da gagarumar guguwa mai tafi da ruwa mai karfi kafin daga bisani ta sassauta ta sauka da ruwa mai karfi a ran alhamis a jihohin carolina ta arewa da ta kudu na amurka hukumar kula da mummunar guguwa mai tafa da ruwa ta ƙasa amurka ta ruwaito samun ambaliyar ruwa a yankunan da ke kusa da koguna na arewacin carolina inda ake sa ran iskar ruwan mai ƙarfi daga yankin tsakiya ta matsa zuwa kogin atlantika wani hasashen yanayi ya nuna cewa mai yiwuwa ne idaliya ta tunkari yankin bamuda da iska mai ƙarfi tafi da ruwa har zuwa ranar lahadi tsibirin da ko a ranar laraba sai da ya gamu da wata gagarumar iska mai tafa da ruwa wadda aka kira franklin guguwar mai tafa da ruwa ta idaliya ta kashe wutar lantarki ga masu amfani da ita kusan dubu ɗari biyar a florida da makauciyar ta georgia yayin da ambaliyar ruwa ta mamaye yankuna da ke kusa da kogi a florida da iska mai ƙarfin gaske da ta watsu a yankin kudancin carolina A ranar Laraba ne sakatare dana na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya samar da Rasha muhimman batutuwa kan sabunta yarjejeniyar fitar da hatsi da Moscow ta fice daga cikinta a watan Yuli, inda ta rika kai hare-hare a kan tashar ruwan Ukraine da kayayyakin aikin gona. Antonio Guterres ya shaida manema labarai da ke ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin taron manema labarin cewa batun yana kuma da nasaba da bukatar maido da tattaunawa akan batun kogin Bahar Aswad. Gutar ya ce a hannu ɗaya kuma muna da ƙwaƙwara mafita game da damuwar da ake da ita na samun kafar kaiwa ga abinci da takin zamani daga rashi zuwa kasuwannin duniya akan ingantaccen farashi. Wato sai dai bai bada wani ƙarin haske ba akan hakan ya ce dai tsare-tsaren sun duba damuwar da rasha ke da ita. to sai dai duk da haka shi ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a tabbatar da wanzartar da sake farfado da kokarin da ake yi ya ce ba zai yiwu mu rika tsalle-tsalle ba daga wani rikici zuwa wani ko daga wata yarjejeniya zuwa wata yarjejeniya ba. An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wata tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakatare janar mai kula da batun yaƙi da ta'addanci vladimir voronkov ya ziyarci ƙasar hassan maina kaina gare ka uh, it's very important uh, that uh, counterterrorism efforts should be a united efforts of all the agencies of terrorism mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ofishin yaƙi da ta'addanci mr vladimir veronkev wanda ya fara ziyarar aiki a nigeria ke nanata muhimmancin haɗin kai tsakanin hukumomi wajen ganin bayan ta'addanci da 'yan ta'adda inda ya kara da cewar dole ne dukkanin rukunin jami'an tsaro hukumomi da cibiyoyin da ke da ruwa da tsaki wurin yaƙi da ta'addanci suke aiki kafada da kafada don cimma manufa kana a yi nazarin menene ma ke zama umar ba'isin kawo wannan matsala duk da cewar wannan ba aikin sojoji ba ne amma za su iya taimakawa sosai a wannan fanni. And I appreciate very much uh, your role in fighting Boko Haram, of course, in line with human rights uh, uh, and humanitarian law. mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar wanda ya gana da manyan hafsoshi a hedikwatar sojojin najeriya da ke nan abuja ya yi ba irin rawar da dakarun najeriya ke takawa wurin yaƙi da boko haram da kuma yadda suke bin dukkanin ka'idoji irin na ƙasa da ƙasa na mutunta 'yancin dan adam yayin da suke wannan fafatawa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general taurid abiodun labaja ya yi wa mataimakin babban sakataren karin bayani. The is disposed to working with the United Nations Office for counter Janar Labaja ya ce rundunar sojojin Najeriya shirye take ta aiki da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da ta'addanci. Ya ce yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ke bukatar sa hannu daga dukkanin bangarori general labaja ya ce sojojin najeriya na ta kokarin shawo kan aika-aikar 'yan ta'addan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya da kuma aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin ƙasar ya nuna sha'awar haɗa hannu da ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da ta'addanci da kuma koyon irin dabaru da wasu ƙasashe suka yi amfani da shi wurin shawo kan ƙalubale irin na 'yan ta'addan we need to share from uh, the experience of uh, other countries. Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya kenan. Ina jima kaɗan ne kuma mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar zai tashi daga nan Abuja zuwa birnin Maiduguri inda zai gana da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum kana ya ziyarci wasu cibiyoyin da ke da alaka da ƙoƙarin da ake na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hawa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar bakin wake bisa babur ya tayar da bam ɗin akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma. inda ya kashe akalla sojoji tara da raunata wasu da dama. Mummunan harin ya faru ne a gundumar Keba da ke yankin Faktunkwa mai iyaka da Afghanistan cewa bangaren yada labaran soji. Firaministan riƙon kwalya na Pakistan Anwar Hakkar ya yi Allah wadai da harin cikin wani sako ta kafar X da aka fi sani da Twitter a baya. Ba dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin a nan take a yankin da haramtacciyar ƙungiyar nan ta Tehreek Taliban Pakistan wadda aka fi sani da TTP ko pakistani taliban ke yawan kaikaitar jami'an tsaro kowa makon jiya sai da sojojin pakistan shida suka rasa ransu a yayin wata musayar wuta da kungiyar ta sir ta sarikano nttp a kusa da yankin kudancin waziristan a kwanan nan dai kungiyar ta pakistan taliban da sauran kungiyoyin da ke rike da makamai sun kara kaimi a hare-haren da suke kaiwa a kasar a bana tashe-tashen hankula sun yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 500 a fadin kasar da suka hada da farar hula da jami'an tsaro jami'an soji sun tabbatar da mutuwar sojoji sama da 140 tun farkon shekara ta 2023 masu fafutukar kare hakkin mata a isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haduwar mata da maza a bainar jama'a gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka hada da na ware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i mai fafutukar kare hakkin mata a isra'ila elena saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba ta ce haka kuma za a faɗaɗa bambanci ga matan a ɓangaren ilimi lamarin da ta ce yaka iya haifar da wato hana samun ayyukan yi ga mata masu fafutukar kare hakkin mata sun yi tasiri matuka a yayin watanni takwas inda aka shafe ana zanga-zangar nuna kin amincewa da gwamnati mai ciya isra'ila lamarin da abokan adawa suka alakanta a matsayin ziga na masu ra'ayin rikau da na ɓangaren addini masu ra'ayin 'yan mazan jiya. a da Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda shugaba Bola Ahmad Tinubu ya gana da Majalisar Koli ta addinin Musulunci ƙarƙashin mai alfarma sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan batun ɗage ma Nijar takunkuman da aka ba mata. Shugaba Tinubu ya ce ko da yake an soke yiwuwar amfani da ƙarfin soji ba za a ɗage takunkuman ba a halin yanzu. Sai idan sojojin Nijar sun dawo da gwamnatin demokaradiyya. To bayan sanarwar da ofishin yada labarai a fadar gwamnati ya bayar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi mai sharhi kan harkokin diflomasiyya Malam mahmud Sale don jin ko wa'adin watanni tara da shugaba bola ahmed tinubu ya ba da shawarar a baiwa sojojin na nijar su mayar da farar hula mulki zai yiwu sai ya ce. To gaskiya an samu ci gaba a kan matsayin farko da shugaba Bola Ahmed dauka da kuma su shugabannin juyin mulki na Nijar suka dauka lokacin ƙarshen watan bakwai da aka yi juyin mulki. Idan kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa musamman shi Sultan Muhammad Sa'ad wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lalle fa an cima wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa Nijar hari kuma yana fata nan gaba za su sake koma Nijar din a wannan maganar don a samu mata dawwamamma. Kana ganin tayin wata tara da Tinubu ya yi kamar wadda Abdulsalam Abubakar na Najeriya ya yana soja ya mika mulki ga hannun farar hula ya zama wata kofa da Nijar za ta yi amfani da shi ko kuwa tilas ne sai an jira ecowas don ita ce ke da matsayi na karshe. to wato gaskiya wannan mafita ce da shi shugaba bola ahmed tinubu ya bayar kan cewa maimakon su ɗauki shekara uku da suka yi tsara da farkon su sojojin nijar din wato wata tara an kuma an rage akan wa'adin da suka ɗauka saboda an yi an gani a najeriya sannan lokacin da ya hau mulki alif dari tara da da takwas a wata goma sha ɗaya ya gama shirye-shiryen zaɓe ya sallama zababbar gwamnati ta Olusegun Obasanjo a wani lokacin. To ina ganin lalle ko ba su yadda ba wata tara watakila a buga a buga a dawo watakila wata goma sha takwas wato shekara ɗaya da rabi. Ina ga lalle wannan an samu ci gaba matukar gaske a kan matsayin shi shugaban Bola Ahmed Tinubu kuma ya nuna cewa lalle fa ɗaukan matakan soja baya daga cikin ababen da yake son yi sai har an tabbatar da cewa komai ya gagara diplomasiya ta gagara takunkumi ya gagara kana a yi tunanin ma yiwuwar ko za a ɗauki mataki na soja. To amma ita ECOWAS ta nuna cewar wannan wata tara ba gaskiya bane ba matsayinta bane kamar yadda kafar yada labarai ta AFP ta ta yadawa. Wannan matsayi ya zo daidai irin wanda shugaban ƙasar Algeria yake bada cewa a ba sojojin Nijar wata shida amma gwamnatin rikon kwarya za a ba da ƙarƙashin farar hula shi zai yi tsarin miƙa mulki ba bagan wannan shi zai fi yin tasiri fiye da wata tara da shugaba tinubu yake tunani a basu. to gaskiya kada a manta cewa najeriya na farko uwa ce a kungiyar ecos tana da matukar tasiri kuma shi shugaba bola ahmed tinubu shine shugaban ecos don haka ana ganin cewa duk abin da shugaba bola ahmed tinubu ya faɗa ko a gaban 'yan jarida ko a gaban jama'a za ka ga cewa yana da tasiri game da matakin da ecos za ta ɗauka. to a gaida umar kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ana ci gaba da tattake guri game da tangadin turgudewar tattalin arziki a Najeriya. Duk wani raɗaɗi da za a rage bai isa face man nan a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi. Farkon shekara na 2023 sai da ya kasance kuɗin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba. Tuni da ya ganin yadda kasashen Afirka da Faransa ta yi musu mulkin mallaka na ta taka tarkon juyin mulki ya sa masana sun fara jan hankalin manyan ƙungiyoyi. kungiyoyin wannan nahiya. Dole ne wajibi ne kungiyar AU da kungiyar ECOWAS su zauna a sayi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wani karashe wanda yake yake karbi yayi da jiya mulki a cikin wani karashe. Sai dai kuma da alamu kokarin kuga kan da Algeria ke ta faman yi kan sallamar saka sulhu a Nijar na ci gaba da fuskantar turjiya. Bai yi ba ko kaɗa wannan abu ba mu mare da shi ba Algeria duk abin da ta yi babu abin da ya yi. Ba za mu ba su dama ba eh, su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta. fuskanta su kamuna wani cikas. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da talatin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka kan kawo muku duk Juma'a da sanyin safiya. Me yiwuwa kuma sammakon sanyin safiyar ne ya sanya majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya jan hankalin gwamnatin tarayya. Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na Masar malaman da ya ce duk wani tallafi da gwamnatin tarayya tarayya za ta baiwa 'yan Najeriya babu wani tallafi da ya kai gwamnatin ta mai da farashin litar mai kamar da ta same shi a baya. Na farko dai muna son ta fahimci wannan al'amari ya bakanta mu duk wani ɗan Najeriya rayuwa. To sannan kuma mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage raɗaɗin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa. To muku muna ganin duk wani raɗaɗi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage raɗaɗi ga al'umma ƙasa face man nan a saukar da farashin yadda ake sai da lita a gidajen mai a dawo da shi irin yadda shi buhari ya isko shi amma ban za a koma da shi wannan farashi da kuke so ku ce an same shi kenan za a dawo da tallafi a'a ai ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake bada to babu wani radi da za a janye ga al'umma kana nufin duk tallafin nan na naira miliyan dubu biyar biyar da za a ba gwamnoni a jihohi da kayan abinci ba zai rage damuwan nan ba ai babu wata damuwa da zai rage domin su gwamnoni dama kan kansu sun ka sani ai ba yau an ka saba ba so saboda haka babu wani raɗi da za a iya yi ma dan najeriya ba ce a dawo da kuɗin man nan yadda buhari ya same shi ko ƙasa ga haka nan game da irin tarin tilin bashin da ya tamke najeriya kuwa masana kan tattalin arziki dr ismail muhammad ancau ne ke cewa gaske ne biyan bashi na laƙume kuɗin shigar najeriya amma fa akwai mafita idan gwamnati za ta hau kan hanya lallai wato kuɗin da najeriya take eh, samu na shiga fiye da kashi casa'in ma yana tafiya wurin biyan bashi ne in fact a farkon shekara na 2023 daga watan farko zuwa kurin watan hudu sai da ya kasance kudin shiga najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba kuma wannan ya sakamakon irin da aka dinka karban bashin ne musamman lokacin gwamnati shugaba buhari ana ta karban bashin ba a kan gado kuma ba a ganin sakamako na yanayin raguwar rashin aikin yi yanayin raguwar talauci in muka kalla sai muga duk kusan karuwa suke yi so daga cikin matakan da za a dauka shine kamar man da muke haka ya zama ya karu ya kai daidai kiman da ake bukata sannan kuma ya zama yawan satin ɗan da ake shi ma an daina kuma an kira masu zuba jari a samu ayyukan yi najeriya ta dinga samun kuɗin shiga da sauran abubuwa kuma ko da shugaba ya shigo sabo idan akwai bashi ba da zai ce ba zai biya ba dole za a biya amma ana kokari a ga cewa an ɗauki manufofi na cikin gida waɗanda za a dinga amfani da su ana samun kuɗi ba tare da an dinga cewa bashi ba wanda kuma wannan zai iya yiwa muna da hanyoyi daban-daban muna da ma'adanai ga sunan birjik daban-daban wanda za a iya bugo da su ta yadda za mu samu mu dinga samun kuɗin shiga ga bangaren noma ga bangaren masana'antu ga bangaren yawan jama'an da muke da shi duk waɗannan hanyoyi ne ga maganar ICT din nan wato kimiyyan fasaha na zamani wanda duk in za a bi su za a samu kuɗaɗen da ba sai lalle an dinga cewa wannan bashin ba. Da lamu dai hauhawar hayyakewa gwamnatocin da aka zaɓa da soji ke yi ta hanyar juyin mulki na nema ya kawo demokaradiyya ta waya. Sai dai kuma tun masana tarihin siyasar duniya irin su Dabta abu shewa Aliyu na Arewa House na ganin akwai buƙatar juyin mulkin da aka yi a Gabon ya zamarwa ƙungiyoyin wani wannan nahiya ta Afirka matashiya. Kasan Gabon kasa ce tun da ta samu injin kai a 1967 Umar Bago mahaifin wannan shi wanda aka hambar yanzu yake mulki sai da shekarar 42 yana mulki bayan da ya rasu aka zo aka zaɓi shi wannan ɗansa alibago ya gaji mahaifinsa. To alibago ya hau kan mulki ya yi alƙawarin cewa zai kawo sosai musamman ta fuskan ah, masana'antu da sauransu to amma ba wani abu da ya canza baya ga wannan ah, shugaban kasa ne da ake ganin cewa bai da ƙosashen lafiya kullum yana hanyar zuwa kasan faransa domin neman ah, lafiyansa alhali kuma san ina so kuma ci gaba da harkokin ah, dawoma akan garin mulki saboda ah, ji mulkin da aka yi ya biyo bayan zaɓe ne aka gudanar aka zo aka ayyana cewa shi ne ƙara lashe zaɓe karo na uku wanda mutane sun fito kan titi sun dinga tawa cewa zaɓen ba a yi zaɓe na gaskiya da gaskiya ba amma dai dole ne wajibi ne ƙungiyar au da ƙungiyar ecowas su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wani ƙasashe wanda yake yake ƙara dawo da yanayi da kuma yayi na ji mulki a cikin wani kasashe a cikin gaba domin dole ne mu tabbatar cewa mulkin demokradiyya ya zama da sa kuma an ci gaba da yinsa a cikin kasashen afirka amma me yasa ji mulki yake sun zama sabon yayi a cikin wannan yankin tun bayan yunkurin shiga tsakani don sulhun da algeria ta ce za ta yi wa nijar da sojojin da suka yi mata juyin mulki wasu 'yan kasar suka fara kallon abin a matsayin tatsuniya malam idrisa waziri na cikin na hannun daman hambararren shugaban kasar nijar amma ya ce tasirin shiga tsakani da Algeria ke son yi fa abu ne mai kamar wuya. Ita Algeria ba mamba ce ba ta ECOWAS. Kuma Algeria ba ta da eh, wani sani bisa Niger. Ban ce ta san gwamnatin Niger ba. Kuma inda Algeria tana iya zamantowa mai shiga tsakani kuma ta samu galaba. Yau da shekara talatin Algeria take cikin uh, eh, galaba ta ta mai shiga tsakani cikin matsalolin da sun ka handabi Mali. Kuma babu wanda ya ga Algeria ta taka rawar a zo a gani cikin wannan rikicin kenan eh, yau cikin matsalolin da muke fuskanta ita algeria ba mai shiga tsakani ba ce kenan ba za mu ba su dama ba eh, su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta su na wani cikas in algeria kamar kasashe wa'anda ke ji muna haushi wa'anda ke son su kama muna don mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki sai su fuskanci kungiyar eh, cdao ita ce yau da wannan daraja ta mai shiga tsakani su kai musu taimako na mu samu mu an ga matsalolin da muke ciki. Shi ma dai shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar kamar Sama'il Muhammadu ya ce babu yadda za a yi ma dai Nijar ta marabci maganar kutsa kai daga Algeria. Wani mataki da sun kai magana da shi mataki wanda suka yi magana wata shidda. Mu 'yan Nijar ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba. Saboda wata shidda na mulki kuma a nema a mai da wasu tsohin ma'ikanta na bai yi ba ko kaɗa wannan abu ba mu mare da da shi ba algeria duk abin da ta yi propose babu abin da ya yi abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya wannan mu 'yan nijar uwanmu guda ubanmu guda muna fata allah ya sa mu gane ma juna mu zamna tare mu haɗa kai mu gina ƙasar mu saboda babu wanda yake iya ya gina ƙasar mu sama gare mu ƙasar algeria ta san da cewa 'yan nijar maza da mata matasan nijar ƙungiyoyi kowa yana baya ga wannan gwamnati sabuwa ta soji abu ne wanda mu ɗaya muka san san kai da ɗakin ka kai kasa inda yake maka yoyo mu muna fata shi yadda president chani yake shekara uku ya diba ya gani ya aza nijar saman tafarki na gaske wanda ko aljani ya zo ikon nijar dole ya yi dan nijar adalci. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kiɗi musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta faman fariya. kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryar da kwaje a cikin wannan shiri musamman ma da ya sulamu mini barman jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wata hayaniya. Ni Isa Lawal kara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaishe ka yanzu kuma ga nasihar Juma'a. A'udhu billahi samil alimi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Ni ne darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce yadda najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na miƙa mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa mu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima dukkan wani mai neman a yaƙi a ƙasa bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan musulmi a ci gaba da addu'a wasu alaikum. To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar bakin wake bisa babur ya tayar da bam ɗin shi akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma inda ya kashe akalla sojoji tara da raunata wasu da dama. mummunan harin ya faru ne a gundumar keba da ke yankin Paktunkwa mai iyaka da afghanistan cewa bangaren yada labaran soji firaministan rikon kwarya na pakistan anwar hakkar ya yi allah wadai da harin cikin wani sako ta kafar x da aka fi sani da twitter a baya ba dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin anan take masu fafutukar kare hakkin mata a isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haduwar mata da maza a bainar jama'a gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka hada da na ware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i mai fafutukar kare hakkin mata a isra'ila elena saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da furduzan mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.